Um. da 'yan uwanmu da suke Nijar mu zo mu tattauna a bisa matsaloli da suke addaban mu a boda waton iyaka tsakanin mu da Nijar kin san muna da tarihi guda ɗaya muna da al'ada guda ɗaya to hayaniya ya zo ya ɗan kawo matsaloli so ana so a tattauna ya za a yi a inganta tafiye-tafiye a tsakanin wannan iyakaci tsakanin Nijar da Najeriya jiya da yau muna ta tattaunawa ne game da yaya za a yi a samu haɗin kai tsakanin agencies uh, institutions inda suke nigeria da kuma institutions da suke Niger saboda kansu ya haɗu su yi aiki iri daya sannan kuma mutanen da suka samu a hali na 'yan gudun hijira waɗanda za su taso daga najeriya su shiga nijar sannan kuma waɗanda za su taso daga nijar su dawo najeriya ya za a yi a karɓe su ya za a yi a ba su matsuguni mai kyau ya za a kula da lafiyansu da dai sauran makamantan wannan shine muke magana yau kwana biyu kenan muke tattaunawa a kai na gani me ya kamata yi don a samu kama a ciwo kan wannan al'amarin gaskiya babban matsalan shine ya kamata gwamnatocin tarayya na nijar da kuma na najeriya ya zama na suna da political will na tabbatar cewa an yi implementing din waɗannan abubuwa mun zo mun lura cewa shekaru da dama dama akwai waɗannan dokoki da kuma agencies da yake gudanar da wayannan abu amma ba su da ƙarfi na su yi aiki so ina ga in dai gwamnatin tarayya na shi najeriya da na niger in suna za su su sa karfi a kan wayanan harkokin abubuwa da yawa za a inganta kamar ba da karfi ma agencies din kaga kamar immigration da kuma mutanen nema za a iya kara musu karfi saboda su ci gaba da ayyukansu